الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا abin da nake mallaka kawai shine na isar muku da abin da Allah ya umarce ni in isar da shi zuwa gare ku da saƙon da ya aiko ni da shi zuwa gare ku duk wanda ya saba mu Allah da manzansa to makomarsa ita ce shiga wutar jahannama yana mai dawwama a cikinta ba zai fita ba har abada